الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وعلى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddara ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba 24 a watan Ramadan da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa makka zuwa madina shekara arba'in bayan dubu ɗaya da ɗari hudu wanda ya daidai da ashirin da tara a watan biyar na miladiya ta dubu biyu da goma sha tara a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta hamsin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فوقاكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نعم يقول الحق تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا يقول العلامة شيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يحتمل أن تكون عذ متعلقة بمكر الله يعني ومكر الله ومكروا ومكر الله إذ قال الله يا عيسى inni mutawaffi wa muhtamalun an takuna muta'allaqatun bi mahfuzin an takuna muta'allaqatun bi mahfuzin bi mahzufin taqdiruhu uzkur ya muhammad munawwihan bi fadli isa إذ قال الله يا عيسى ilayya متوفيك ورافعك إلي ومطحرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي إني قابلك مأخوذ من قولهم توفى الدائن دينه أي قبله وعيسى قد قبل قد قبله الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان هذا القول يعني القول الأول وبنجي سبحانه وتعالى cikin wannan aya yake gaya wa annabinsa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko ya faɗa ko ya kasanta ya gaya wa duniya al'umma ga baki ɗaya iz ya isa kasancewar ga har yanzu tawagar nasara na najran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da su ana tattaunawa a cikin masallaci domin suna ga za su iya tabbatar da abin da suka zo da shi na gurbatacciyar aƙida na allantar da isa alaihissalam ayoyi kuma suna sauka ubangiji tabaraka wata'ala yana nuna musu wani ne isa ya aka aka samar da shi ya alaƙarsa daga gidan da ya fito gidan imran ya alaƙarsa da sauran annabawan da suka gabace shi irin annabi zakariya da yahya ya alaƙarsa da mahaifiyarsa tun daga samar da cikinsa har haihuwarsa har izuwa inda ya kawo matsayin da ya kawo ya matsayinsa yake ya wannan matsayi yake ubangiji tabaraka wata'ala yake gaya wa manzansa ya ce, izkalallahu ya isa inni mutawaffik al-allama shek muhammad ibn al rahimahullahu ta'ala ya ce wannan iz za ta ɗauki. ma'ana tana da alaƙa da bi can da ya ce wa makaru wa makarullah ai iz ƙalallahu ya ce iz lokacin da Allah ya ce da manzansa ƙalallahu Allah ya ce da manzansa ya isa inni mutawaffika ko kuma muhtamalun ce za ta ɗauki annaha muta'allaqatun bi mahfuzin wato tana ratayuwa da mahzuf taqdiruhu kamar an kaddara maganar cewa izkur ya muhammad munawwihan bi fadli isa ka ambata ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai faɗan falalar isa wacce allah ya bashi ya tsayar da shi wato ba irin kamar yace waɗancan suke allantar da shi ba yace ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ay mutawaffika inni qabiluka ma'ana zan karbe ka ko zan ɗauke ka saboda larabawa wato suna da wannan a cikin yaran su idan mutum aka biya shi bashinsa yana bin bashi aka biya shi sai sai ya ce ai ya karbi ai ai qabattu daini to ma'ana tawaffad da'inu dainahu idan mai bashi an biya shi bashinsa wanda ya ba da bashi kenan sai ce ai qabattuhu ma'ana qabadahu cewa ya karbi karma alqabru tana nufin abin da ka karba ma'ana laraba suna ce idan mutum ya karbi bashinsa sai a ce ai qabada fulanin dainahu min fulanin wane ya karbi bashinsa a hannun wane ko a wajen wane ma'ana anan qabadahu qabadahu Allahu ilayhi fis sama' Allah ya karɓe shi ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wato a sama cewa zai dawo ya sauka a ƙarshen zamani wannan shi ne magana ta farko ya ce magana ta biyu da ya ce wafika cewa yadda waɗansu suka ɗauki kalmar wafa a nan suka ba ta fassarar wato mutuwa ya ce wafa naumin ce wafa ce ta bacci ya ce da dalili ma'ana mutawaffika ya ani yani muka cewa zan sa ka bacci saboda mi da annan na'imu mutawaffa cewa idan mutum yana bacci kamar ya mutu ne kamar ya mutu ne domin wato ya shiga cikin wani hali wanda ya fita daga irin yanayin rayuwar da yake a duniya idan yana farke ya shiga ta bacci yace saboda ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa الله يتوفى الأنفس حين Hina والتي لم lamta في منامها cikin suratul zumar aya ta biyu, ubangiji tabaraka wata'ala yace shine Allahu ubangiji subhanahu wata'ala mai wannan suna ya yatawaffal anfusa yana ansan rayuka sai ce hina mautiha lokacin mutuwarsu idan kwana ya ƙare ajali ya sauka ga rayuka ko garan da da Allah kaddara masa mutuwa sai Allah ya anshi ransa sai ce wallati lam mutu ran da kuma ajalinta bai sauka ba mutuwa ba ta zo mata ba wato fi manamiha Allah yana ansan rayukan waɗanda kwanansu bai ƙare ba a cikin baccinsu kaga bacci ma an kira shi alwafa a nan cikin wannan aya a wata aya ubangiji tabaraka wa ta'ala aya ta 60 can cikin suratul an'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi ubangiji tabaraka wa ta'ala yace shine allazi yatawaffakum yake muku wafati da yaushe yace bil cikin dare sai ce wa alamu ma jarahtun bin nahar ya san abin da kuka aikata a wannan wunin da kuka yi bacci da daddare wuni ya gabata ka wuni ka yi harkoki ka kai kawo ka yi kaza kaza ka bar kaza ka yi kaza ubangiji ya san abin da kuka aikata da gabanku <clears throat> kowace gaba da irin abin da ta aikata a cikin wuni kafa da inda ta ji harshe da baki abin da ya faɗa hannu abin da ya ɗauka ido abin da ya gani duk wannan ubangiji ya san shi ce son mai ya ba su kunfihi sannan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sake tayar da ku cikin ma'ana wani wunin cewa wato ku dawo idan kwana bai kare ba cewa kaga alkalmar wafatu anan an ambace ta Allah ambace ta da wato bacci don haka ba za ka yi wa fassarar wafatu ta isa alaihi salam ka fassara ta da mutuwa ba ya ce walƙaunin salis magana ta uku Idan ce an na hawa fatun haƙiƙiya wanda suka ɗauki wannan suka ce ai mutuwa ce ta haƙiƙa ma'ana ta wafahullahu wa fatan haƙiƙiya cewa ai Allah ya kashe isa mutuwa ta haƙiƙa wasa Yuhi fi akirin zaman cewa Allah zai sake raya shi a ƙarshen zamani kuma ya sauko duniya cewa wannan magana cewa ta farko ita ce ingantacciya wato wafatu ce ta bacci ba ta mutuwa ba cewa ta babu wani mutum da Allah zai ɗanɗanawa mutuwa sau biyu mutuwa sau ɗaya Allah yake rubuta wa bawansa sannan kuma ita duniya in har mutum ya mutu mutum ɗaya ne ko al'umma ko jama'a ko gari ko ƙasa ko duniya wato ya sake dawowa duniya Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha ilai ilaina la yurja'un Allah ya ce haramun yatin Shi ne malamai a anan wurin tafsiri suka yi bayani akan abin da ya shafi wato haramci guda wato cewa haramta ka suka so biyu kenan haram kaso ta ɗaya da haram kaso ta biyu ya za mu kasa haram kaso biyu kawai haram haram ce aiko to ya ta zama biyu ya za mu raba ta biyu eh za ka raba ta biyu haramun ƙadari kauni da kuma haramun ƙadariyin shari'i abin da Allah ya haramta ya shar'anta shi a shar'anci haramun yi, da kuma abin da Allah ya haramta shi a ƙaddare bai shar'anta shi ya zama haramun ba ya za ka yi ka haɗa waɗannan ka bayyana waɗannan haramci guda biyu sika ka ɗauko waccan aya Allah ce wa haramun ala ƙaryatin ahlaknaha annahum ilaina bangiji ta ubangiji tabaraka ala ya ce. haram ne ga kowace alƙarya da muka kashe ta ma'ana muka halakar da mutanen cikinta ko ta hanyar halaka ta gaba ɗaya ta azaba ko ta hanyar mutuwa ɗaiɗaiku ko gaba ɗaya cewa haramun ne wanda ya mutu ya sake dawowa duniya kaga ana haramun ce ta ƙadari Allah ya ƙaddara wannan ya hukunta wannan wato ya kuma shar'anta wannan cewa wanda ya mutu ya mutu baya sake dawowa duniya shi ne ma'anar wannan haramci haramci ce da Allah ya kaddara ya shar'anta ga duk wani wanda ya mutu ba zai dawo duniya ba sai kuma haram wacce Allah ya shar'anta ta ma'ana ya kaddara ta bai shar'anta ta ba ya kaddara ta ga shi ta yiwu amma bai shar'anta ta ba ita kuma sai ka je lokacin da annabi Musa alaihi salam wato mahaifiyarsa Allah ya mata umarni ta samu akwati ta jefa shi a ciki ta jefa shi sanda aka haife shi wannan akwati wato ya kai shi ruwa ya ta jefa shi ruwa wannan ruwa ya kai shi har zuwa farfajiyar gidan fir'auna wanda matar fir'auna tana zaune bakin kogi sai ta ga akwati ta sa aka ɗauko mata aka buɗe sai aka ga jariri jaririn nan sai ta ji tana son sa a rai duk da mijinta yana ta kashe jariran 'ya'yan banu isra'ila in an haifa amma sai ta ji tana sansa shi kenan da ta ji tana sansa fir'auna ya zo ya nemi a bayar da shi a kashe ta nuna tana sansa to da hajiya ta ce tana so ya za a yi dole haƙura a ban mata ko baya so yanzu hajiya ta ce tana so sai an rike da haka yanzu da buƙatar a kama masa wacce za ta shayar da shi tun da jariri ne ba za a yi tuwo a bashi ba ko kunu ko koko shi ne lokacin da duk aka kawo masa wacce za ta shayar da shi idan ta bashi nono don ya kama sai ya ko kamawa har sai da aka zo da mahaifiyarsa ta asili wacce ita ta haife shi ana bashi nono sai ya kama to wannan ƙin kama nono dai na sauran mata wanda ba mahaifiyarsa ba ne sai Allah ya ce wa'ar wa harramna maradi’a ya yace sai Allah ya ce mun haramta masa ya sha nonon masu shayarwa kowace mai shayarwa ban da babarsa mun haramta masa ya sha nononta har sai da aka ka babarsa ita ta bashi nono ya kama sai ka ce to wannan haramun yanzu idan aka haifi wani jariri sai mahaifiyarsa ta mutu sai aka ɗauke shi aka bewa wata mata sai ta shayar da shi ko kuma ba ta mutu ba a'a ba ta da lafiya ko tana da taɓin hankali ko tana da rashin lafiyar da ba za ta iya shayar da shi ba ko kuma wani ɓacin rai ya sa ta ce ba za ta shayar da shi ba sai aka kawo wata mata ta shayar da shi ya sha haramun kenan to yaya a'a ya sha haramun ko bai sha ba da aka ce a'a me dalili Eh? ya halatta kowace mace ta shayar da shi to don me shi kuma annabi Musa da aka kawo kowace mace Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi amman haramta masa to waɗanda za su shayar da shi nono sai ka ce wannan haramci haramci ne kadari ba shari'i ba a shari'a ya halatta ya sha nonon kowace mace amma Allah ya kaddara masa ba zai sha nonon wata mata ba sai mahaifiyarsa an gane haramcin ya fita da kadari da shari'i ko ko ba a gane ba ishara a guje in ba a gane ba shine cewa wato ubangiji ya haramta duk wani mutum da zai da ya mutu ya sake dawowa duniya shi isa nuna abubakar lokacin da aka gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Fati yana gidansa a wata unguwa can bayan gari gidansa na biyu a suna. ya taso ya hau doki ya zo ya shigo masallaci mutane suna zaune ba. a nuna umar yana yi musu jawabi akan cewa manzon Allah bai bar duniya bai wa Fati ba ya wuce ya shiga ya shiga ɗakin yarsa na aisha ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana kwanci an rufe shi da wata rigarsa bu al'urda da ake kira habara wata wato ɗinkin ƙasar yaman ya yaye wannan riga ya kalli fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sumbance shi ya rantse da Allah ya ce fawallahi la yuziquka Allahu mautataini ya ce na rantse da Allah Allah ba zai ɗanɗana maka mutuwa har sau biyu ba ya ce amma mautatin lati ka taba Allah laka mita ha, ya ce mutuwa ɗaya ce wacce Allah ya wajabta ko ya ɗora maka ya ƙaddara maka ya hukunta maka ya ɗora kowa da kowa ita ce ga ta kayi ma'ana ba za ka mutu ba kuma ka sake dawa ka sake mutuwa kowane mutum mutuwa ɗaya aka rubuta masa don haka wannan wafa tana ɗauka ta annabi isa wafatu naumin ce ta bacci ce sai al'allama Sheikh Muhammad ibn Usaimin sai ke ta li'anna Allah ta'ala li'anna Allah azza wa jalla lamma arada an yarfa'ahu ila as-sama'i anamahu liyushira alaihi al-intiqalu min al-ardi ila as-sama' sai ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya nufin wato ɗaukaka isa alaihi zuwa sama sai ya sa masa bacci don a samu sauƙin wato tayar da shi daga nan duniyar ƙasa da yake tare da ita da yake a cikinta zuwa malakutul a'ala zuwa duniyar sama cewa don ya samu sauƙi don ya zama akwai sauƙi ga shi isa alaihi salam cikin wannan saboda tsawon tafiya banzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tsakanin kowace sama tsakanin ƙasa da sama ta ɗaya tafiya shekara 500 ce tsakanin sama ta biyu da ta uku shekara 500 kaga tafiyar mai nisa ce ashe Idan haka ubangiji maɗaukakin sarki sannan kuma cikin tafiyar nan saman na akwai abubuwa akwai halittu ba wai yadda kake ganin sama ɗin nan kawai haka take wato kawai kana ganin tanka wani abu abubuwa ne guda uku ko kaga rana ko kaga wata ko kaga taurari Bayan su bayansu Allah in ba gajimare ba ko hadari ko hazo ba ka ganin wato wani abu a sama a tana da waɗansu halittu da waɗansu yanayi da waɗansu wurare daban-daban wanda sai ka shiga duniyar sama ko ka karanta duniyar sama za ka ga abubuwa na ban mamaki wanda Allah ya ajiye cikin sararin samaniya shi kansa ɗan adam nan inda kake rayuwa doron ƙasa yana da bambanci hatta a wajen a wajen yanayin iska da iskar da kake shaƙa mana oxygen ɗin da kake shaƙa kai ka rayu ɗan adam wato idan aka wuce iya gejin inda Allah ya sa shi za a wuce inda da za a wullaka wato kai ɗan adam a nan kuma ba za ka iya rayuwa ba ka zai tsaya shi yasa duk wani jirgin sama za ka ga sai an tanadar masa oxygen irin wanda ake rayuwa da shi a nan a doron ƙasa saboda idan ya tashi zai wuce samaniyar da ɗan adam yake wato rayuwa a cikinta zai shiga wata samaniya ta yadda idan kada jirgin sama aka yi hadari ko gajimari ana ruwa in ka ko ta taga sai ka ga hadari can ka kai kuma nan kana sama da shi ko jirgin ku yana sama da shi da haka sai aka tanadar masa wata iska irin wacce ta dace da kai a nan ƙasa sannan yanzu a inda kake ko kake rayuwa kai ɗan adam a zaune kake ko a tsaye ko a kan bene ko a ina idan ka cire hularka ka sake ta sama za ta yi ko ƙasa ya za ina za ta yi sama in ana iska fa ko ana iska ko ana mai ƙasa za ta yi saboda ko na abu da ake kira jazibiya ban san me zan kira shi da hausa ba jazibiya sai dai ka ce kamar makanaɗi su wani abu da yake jawo wani abu haka ya taho shi ne shokin kuma ya same ka ai eh, kaman dai mayan karfe abinda zai jawo abu idan ka saki hularka kasa za ta yi in ka shiga wannan wato samaniyar da wato ɗan adam yake rayuwa in ka je wancan iskan wannan wuri in ka saki hularka za ta tsaya ne ba za ta faɗo ba za ta yi sama ba ka gaba irin duniyar da kai kake raye a cikinta ba da yanayinta da iskarta can cikin sama akwai duniyar da ba irin taka ba za ka iya fahimtar wannan idan kana wato bin abubuwa ko kana karanta jimurafiya ko kana kallon irin waɗanda suke cewa sun hau kumbo sun je wato sararin samaniya za ka ga lokacin da suka je in wani abu ya faru na tangarɗa za su yi gyara za ka ga wanda zai fito daga cikin kumban akwai wani abu a hancinsa shi ne oxygen ɗin da ya daidai da shi sannan yana gyaran za ka gan shi gashi a makale wato kafafuwansa suna motsi bai yi ƙasa ba bai yi sama ba saboda yanayin wannan wurin ba wuri ba ne da iskar take jawo abin take da jazibiya ba da magana isu ta yi ƙasa da shi kamar ya canzu in ka hau bene ka duro ƙasa za ka yi can kuma wato ba za ka yi hakan ba cewa sama tana da irin waɗannan abubuwa na ban mamaki daban-daban da yanayi daban-daban da haka Allah sai ya sa masa bacci yayin ɗaukaka shi zuwa garin shi subhanahu Ta'ala, ya ce wannan kuma baya kore kalmar wato da ya ce kawwa da ya ce da ya zama wato ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inni mutawaffika wa rafiquka ma'ana alwafatu anan ta zama wafatu ce ta qablu ta karba ta daukan abu ya dauki Isa alaihi salam zuwa sama a ce amma magana ta bi waɗanda suke fassara kalmar wafatu da mutuwa kalma ce da ifiya mai rauni sai ya daɗa kawo wani dalili ya ce ai ubangiji ta tabaraka wata'ala yana cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal ya yakunu alaihim shahida Allah ya yana faɗa dangane da Isa alaihi salam can idan ka tafi cikin sura ta hudu ta gaban wannan ita ce suratun nisa ka karanta aya ta ɗari da da 159 zaka ga Allah yana cewa in min ahlil kitab babu wani daga cikin ahlul kitab ma'abuta littafi illa illa la yu'minan nabihi face sai ya ba da gaskiya da shi a nan malaman tafsiri sun ka fassara guda biyu kuma duk sahihi a fassarar nan haka take daga salaf ma'ana magabata an zo duniyar mafassara alkur'ani cikin sahabbai irin su abdullahi ibn abbas ko kuma an taho cikin duniyar tabi'ai irin su mujahid irin su qataratu bin du'amatu siddusi da da sauran wato malaman wato tabi'aina wato almajiran sahabbai wajen fassara alkur'ani fassara ta farko wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti cewa babu wani daga cikin ahlul kitabi ba ce sai yayi imani da Isa gabanin mutuwarsa kace to anan ahlul kitabi wa na ahlul kitab kamar yadda nake faɗa in za ka duba ibn kasir maganganun suna da yawa wanda suka kuma dukkansu akan hadisai sahihai cewa babu wani wanda yake da'awar shi ahlul kitab ne ba yahudi ne ko ɗan mishan lokacin da mutuwa za ta zo masa sai ya gane ashe annabi isa ba allah bane bawan allah ne sai dai lokacin da kuma wato imanin da baya amfani gare shi domin lokacin amfanin imani ga mutum ya zama yana da ransa yana da lafiya mutuwa ba ta zo masa ba sai imani sai ci gajiyar imaninsa amma in sai da mutuwa ta zo ya ce ya gano kuskure to kuma a nan ba a karɓar wannan tuba don an rufe masa ƙofar tuba lokacin da rai yake fita shi da abdullahi ibrahim abbas yake cewa ahlul kitabi ko da sare masa wuya akai da takobi wajen kace gaggawar mutuwa kafin wato ransa ya fita sai ya gane wato isa alaihi salam bawan allah ne manzo ne amma lokacin da wato imanin bai da amfani gare shi fassara ta ɗaya kenan a bisa dalilai wanda na faɗa da yawa wanda lokaci ba zai ba mu kasu gaba ɗaya ba sannan fassara ta bi wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi cewa babu wani ahlin kitab wanda bayan Isa alaihi salam ya dawo face sai ya yadda ya zubar da makamai Isa Abdullahi ne wa rasuluhu yayi imani domin lokacin da Isa alaihi salam zai zo lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda ya shafi addini akwai zaɓi ga halin kitab su ci gaba da addininsu su ba da jiziya amma zuwan isa alaihi salam an soke wato jiziyar babu ci gaba da ko ka musulunta ko kuma ka santayi babu maganar a karbi jiziya a wajenka cewa a lokacin da ya dawo shi isa alaihi salam ba ahlul kitabin da zai samu a doron ƙasa a raye face sai sun ba da gaskiya da shi sun yi imani da shi imani na hakika cewa bawan Allah ne manzan Allah ne shi ne a nan al'allama shafi ibn da ya ce wa in min ahlul kitabi illa la na bihi qabla mauti qabla mauti kamar cewa kafin isa ya mutu alaihi salam ko kuma fassara ta farko kafin shi ahalin kitabin ya mutu zai ga cewa wato isa alaihi salam wato bawa ne na Allah manzo ba Allah bane cewa cewa wannan yana nuna cewa da shi al'allama ibn Usaimin a cikin wannan tafsirin nasa tafsirin Qur'an al-Karim sai yake cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi sai ce qabla mautihi ai isa gabanin mutuwar isa ya ce wa haza ya dullu ala annahu lam yamut wanda ya nuna cewa bai mutu ba yana sama kamar yace Allah ya ɗaukaka shi yace wali annallaha ta'ala lam yab'asu ahadan ba'da al-maut fa cewa Allah bai taba kashe wani mutum kuma a ce ya dawo ya rayu kuma ya ci gaba da rayuwa yace kama fi min nuzuli Isa alaihi salam akhiruz zaman kamar yadda isa alaihissalam zai sake saukowa ƙarshen zamani ma'ana ya sake rayuwa ya ce wani annahu ani itlaqul wafati ala naumi kasirun fil qur'an ya ce kalmar alwafatu a fassara ta wato da bacci cikin alkur'ani ya ce tana da yawa ya ce ya'ani laisa bi ma'anar qarib ba ma'ana ba ce wacce take ba baƙuwa ko abin cewa wajen fahimtarta ko fassararta ya ce hatta da kulu ya sai hamdaha alaihi bare a ce wato ba za a iya ɗora ma'anar wato wafa a kan bacci ba ya ce balhuwa ma'ana lahu kasratun fil ma'ana ce wacce take da wato da yawa a cikin alƙur'an cewa wafa a wafa ce ta bacci idan muka koma wajen al'allama Sheikh Mustapha al'adawi a cikin tafsirinsa shi ma a tashiru lita a wilin tanzil abinda ya sa muke faɗaɗa wannan magana domin akwai cikin waɗansu mutane har da ahadu sunna suna inkarin cewa wafatu nan bacci ya mutuwa ce ba bacci ba don haka isa alaihi ya mutu kuma ba zai dawo ba don haka wato take bukatar in an zo kan irin wannan bayani a faɗaɗa shi a ɗora wasu abubuwa na ilimi da ne gwargwado wanda wanda bai fahimta bai fahimci cewa ƙa'ida ce ta ilimi kuma kamar yadda muka faɗa jiya babu abin da fa yake gagarar ubangiji babu abin da yake abin mamaki a wajen ubangiji babu abin da baya yiwuwa a wajen ubangiji sai abin da ubangiji bai hukunta ba ko bai kaddara ba ko bai kaddara wa kansa yiwuwarsa ba amma idan Allah ya ce zai yi kaza zancen ma ka ce yanzu kaza kaza Allah ya ce wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi idan Allah ya zartar da hukunci ya ce ya yi kaza ko zai yi kaza ko kaza kaza ne to ba wanda ya babu wata kotu da za ta biyo ta tashi wannan hukunci ta ce ba haka ba ne shi al'allama shek musamman al'adawi da yake tafsirinsa ya kashi sigar wato a tambaya da amsa na sha cewa ku ɗaliban ilimi ku yi ƙoƙari ko ya mujalladi wato yana da yawa wato wajen mujalladi goma sha uku ne in ban manta ba zuwa sama cewa ku mallake shi don yana dubu talatin har kai hamsin kun ga har yanzu ne bai yi tsadar da ba za a iya siya ba ko dubu hamsin ne ba komai ba ko ana gudu ana so saduwa ai ba matsala ba ce shi ne saboda ilimin da yake ciki cewa ubangiji tabaraka wata'ala ya ce in ni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya kawo tambaya kan wannan wato aya ya ce hal yufiru anna isa alaihi salama mata thumma marufi'a wannan shin tana nuna cewa isa alaihi salam sai da ya mutu sannan kuma aka dauka kashi Ya ce wa kaifa yudfa'u kaunin wafa da qabla raf'i ya ce yaya za ka ija fahimtar kalmar wafa wato an fara ambatanta gabanin ɗaukakawa in ni muta wafika sannan aka ce wa rafi'uka cewa sai da aka kashe shi aka ɗaukaka shi sai ce layi fi da zalika ba ya nuna wannan ya ce fa'in Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ai Allah ya tabbatar ya ce wa ma ƙataruhu wa ma sadabuhu walakin shubbi halahu Allah ce tabbas ba su kashe shi ba ba su kuma gicciye shi ba sai dai kama ya musu wanda suka kashe suka gicciye fuskar isa aka sa masa ya kama da shi suka yi aika-aikar da suka yi cikin waccan ayata suratun nisa ta 157 ya ce amma kaunul wafa ware da zikiru ha rafi kasancewar alwafa an ambace ta gabanin arrafu ɗagawa sai ce fayudfa'u ma fi zalika min ishkali za a iya ije wannan ishkalin ko rikicewa yace kadu yuraddu bilati. ya yace za a iya mayar da wannan magana da cewa ba kashe shi aka yi masalla aka ɗauka kashi ce za a iya tamai da wannan magana da abinda malamai suka faɗa sai ce ba dun ulama yara annal wafata huna wafatun nau yace da yawa ko wasu daga cikin sashen malamai suna ganin ma'anar wannan wafatu ɗin wafatu ce ta bacci ba ta mutuwa ba ya ce wa ƙarware da zalika fi kitabun lahi ya ce irin wannan ya zo cikin littafin Allah kamar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda mun makaranta ɗazu Allahu ya tawaffan an fusahi na mautiha wallati lamta tamut fi manamiha cikin suratul zumar aya ta 42 ubangiji subhanahu ta'ala yi kai wannan da kuma aya ta cikin ta sittin cikin suratul an'am ga ubangiji ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bin laili wa alamu ma jaratun bin nahar Allah shi yake ansar rawukanku da daddare ma'ana ta hanyar bacci kenan wafatu a nan kalma ce tana nufin ba wafa ta mutuwa ba duk da ana kiran mutuwa wafa amma wafatu ce ta mutuwa ba ta bacci wa huwa allazi yatawaffakum yace yana muku wafati bil laili da daddare ba wafata mutuwa ba ta kenan yace wa ya'lamu ma jarahtum fin nahari yace fa'ala ala zalika fa ma'ana mutawaffika munimuka ma'anar wafatu da yace eh, da ubangiji subhanahu wata'ala yace mutawaffika wa rafi'uka ilayya sai yace wafa tana nufin wato bacci kenan ba'alu ahlil ilimi har yau ya sha magana ta biyu yace ayara anna ma'ana mutawaffika ka ma'anar wafa anan tana ɗaukan fassarar wato karɓan abu kamar yace a baya cewa muka ce laraba suna cewa wanda ya anshi bashin sa sai ya ce qabada dainuhu fulanun qabada dainuhu min fulani wanda ya anshi bashin sa da yake bin ne, aka kawo kalmar da ma'ana alqabdu abinda wato aka karba kenan ai qabiluka zan karbe ka ko dauke ka wa rafi'uka ila sama min kaire mautin amma ba tare da mutuwa ba yace mislu tawaffaitu mali min fulanin ai qabattuhu yace kamar yadda laraba suke cewa tawaffaitu mali min fulani idan balarabe ya zo maka balarabe na asali yace maka tawaffaitu mali min fulani sai ka ce ya kashe kudin kenan a wajen ware sai ma'ana yana nufin ya karbi bashinsa. a wajen wani shine sai ce tawaffaitu mali min fulani. ai qabattuhu na karbe shi wannan shine ma'anar wato wannan wafa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin wato wannan aya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mara bayanin in ne muta wafika wa rafi'uka ilayya sannan ya ce wa mutahhiruka na allazina kafaru ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa mutahhiruka minal ladina kafaru ba'ana ubangiji zai tsarkake shi daga allazina kafaru irin waccan tuhuma kenan wa mutahhiruka za mu tsarkake ka daga dacce ko kasantar da allazina kafaru suka sa maka wannan ita ma wato a at-tahiru kalmar tsarki da ya zo a nan, taharar da za a yi masa ta tsarkin taharatun ce ma'anawiyya ba hissiyya ba ma'ana taharatun ma'anawiyya tahara ta ma'ana shine da suka sa masa na tuhuma suka ce mai sihiri ne suka ce ɗan zina ne suka ce mahaifiyarsa mazunatiya ce duk wanda kaga jifa ne da munanan kalma waɗanda suke marasa kyau Allah ya ce to zai tsarkake shi daga munanan kalmomin nan kaga ashe ba tsarkakewa ce hissiyan ba ta cewa ruwan kwata suka watsa masa Allah ya wanke shi ba shi ake nufi ba tsarkakewa ce ta munanan kalmomin da wato suka jefa masa Allah ya tsarkake shi daga dukkan wannan sannan ya nisantar da shi ya ɗauke shi daga wannan society na yahudawa wanda yake ya gurɓace ya lalace da sharri da fasadi da ƙarya da ƙage da yaudara iri-iri sannan Allah ya masa alƙawari cewa ubangiji zai sa ya ce wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yawmil kiyama sannan Allah ya ce zai sa waɗanda suka bi shi ba da suka yi imani da shi lokacin da shi ne manzan ƙarshe a wannan lokaci kafin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wanda suka yi imani da shi har ranar tashin alkiyama ba wanda suka yi imani da shi waɗancan al'ansaru ko hawariyawa wanda suka ce na'aru ansarun lahi Allah zai sa su domin su a lokacin addinin wato da Allah aiko annabi Isa kamar duk sauran addinai muka ce dukkan su addinin musulunci ne kuma bin su wato daidai ne kafin zuwan manzan da ya biyo wa wannan manzo Allah ya zartar da wannan ya ɗaukaka musulunci ya taimaki musulmi ya ƙasƙantar da kafirai kuma ya taɓar da su kamar yace ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa anan, nan cewa ja'irun lazina taba'uka fauƙan lazina kafaru ya ce ila yau kiyama wanda suka bi annabi isa suka yi imani da shi ba su zama kamar yahudawa ba suka kashe shi kuma ana suka yi ƙoƙarin kashe shi kuma suka ɓata masa suna sannan ba su zama kamar 'yan mishan ɗin da suka biyo bayansa ba suka allantar da shi shi da mahaifiyarsa a wanda suka yi imani da shi lokacin da imani da shi yake da tasiri ma'ana kafin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo suka ba da imani da shi kamar yadda sauran su iya annaba da manzanni suka yi imani da shi da su ya zama wajibi suka kuma bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne Allah ya ce wa ja'ilun lazina taba'uka fauƙan lazina kafaru sai ce ila yau mil sannan ya ce sun ma'ilayya marji'uhum yanzu an samu tata burza an samu kace na ce an samu sabani an samu hayaniya an samu rigima da tsakanin yahudawa da annabi isa alaihi salam da almajiran annabi isa alaihi salam abubuwa sun ɓaci har shi kansa isa alaihi salam an kama harin kisa gashi allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi duk waɗannan abubuwan kenan sai su tafi haba al-mansura ranar tashin alkiyama babu jajimanta a kansu zai yiwu ai ba zai yiwu an ka baka da hankalinka cewa waɗanda suka yi wa manzan Allah annabi isa da mabiyansa almajiransa waɗancan abubuwa na rashin kyauta da rashin mutunci da kuma allantar da shi da kaza kaza shi na a ce sun sha yanzu a Budus su je gaban Allah ya kyale su ba za kwankwashi kunnan su ba ai ba zai yi ba Shi ne Allah ce ya marji uku. Allah ya ce sannan da Isa alaihi da mabiya Isa alaihi wanda suka yi imani da shi da Yahuda da suka tome shi suka ɓata masa suna Allah ya ce za ku dawo zuwa gare ni Allah ya ce fa ahkumu bainakum in yi hukunci a tsakaninku ranar tashin alkiyama Allah shi ne wato wato ahkamul hakimina ne alƙalin da zai yi shari'a Shi ne da zai shari'a duk tsakaninsa da bayi da halittu gabaki daya ka san wannan alƙalin ba alƙali ne irin na duniya wanda sai an zo an rubuta laifinka an yi statement kan abin da kai sannan an ɗauka ɗan sanda ya kai wa franskito prosecutor ya kai wa alkali sannan a karanta a gaban alkali sannan a tuhume ka a ce ka kaji kayi kaza kaza shi ma alkalin bai san san da kai ba yanzu da aka kawo ka judgment gabansa ake karanta wa alkali laifinka ka ansa a yi maka hukunci ko ka ja kuma wanda ya rage abin da ka zaɓa a kan shari'a ta tafi to shi Allah hukuncinsa ba haka ba ne ba sai a mala'iku sun kai fayil ba ba sai wa Allah maɗaukakin sarki ya san dama abin da kai idan aka ce Allah ne zai yi hukunci tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya kada jin marashin gaskiya yana jin zai samu gaskiya kenan kada jin marashin gaskiya zai ci nasara kenan kada jin marashin gaskiya zai zo da lauyan da zai kare shi kada jin marashin gaskiya zai bada hancin da za a kyale shi kaga duk fagen ba na haka bane wato ubangiji yace fa ahkumu bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun in yi hukunci tsakaninku cikin abin da kuka kasance kuna saɓani a cikin sana'a فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين نعم ubangiji tabaraka wata'ala har yau sai batun da ubangiji zai hukunci wato tsakanin masu gaskiya da waɗanda suke marasa ita yace fa'an mallazi na kafaru yayin ranar tashin alkiyama wannan hukuncin waɗanda suka kafir cewa isa alaihi salamu ne wanda suka kafir cewa wani manzo gabanin isa alaihi salam ne ko wanda suka kafir kafircewa manzan allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne allah ya ce waɗannan allazina kafaru fa'u'azzibuhum azaban sharida ubangiji ya ce zan azabtar da su azaba mai tsanani sai ce fi duniya wal akhira tun a duniya da kuma lahira a duniya idan aka zo shahadi su wulaƙanta su kaskanta wato a kashe su suna kafirai kuma su tafi wuta suna kafirai ‘ya'yansu da matansu su zama bayi dukiyarsu ta zama ganima kaga wannan kaskanci ne da azaba a duniya wal akhira da kuma azaban lahira ita ce ta wuta sai Allah ya ce wa ma lahum nasirina ba su da waɗanda za su taimake su su ba su nasara su kubutar da su daga waccan azaba ta Allah sai Allah kuma ya kaki kishiyoyinsu. domin usulubi ne na alkur'ani yana tafiya akan usulubi guda biyu usulubi tarhibi da kuma usulubi tarhibi. idan Alƙur'ani ya zo da bayanin azaba ya razanar ya tsoratar ya yi bayanin azaba da yace za ta tabbata ga waɗanda suka cancance ta kuma sai a biyo baya da wato da kuma usulubi na wato faɗaitarwa sai kuma ambaci imani da ma'abuta imani wato da sakamakon imani kaga ruwa bi kenan can an watsa ruwan zafi saboda hakan ya cancanta nan kuma an zo ɓangaren imani sai aka watsa ruwan sanyi kenan aka ce wa'amman lazina amanu amma su ahlul iman tun yanzu an ji ahlul kufri ga ya ce Allah zai tsaye da su ga irin wato hukuncin da za a yi musu ga jajiman ɗin da za a yi musu ga sakamako ga inda za su to ahlul imani fa sai Allah ce to wa'amman ladina amanu waɗanda suke allazina amanu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa rasula wanda suke da wannan haƙiƙanin imani imani dangatacce ba imani dan jabin imani ba a'a imani na haƙiƙa wa amilus salihati sannan suka aikata kyawawan ayyuka su ne aikin da yake suka yi aka samu aiki ba zama kyakkyawa sai an karbi fam ɗin ubangiji an ciki fam ɗin ubangiji kuma ƙa'idodi biyu ne a cikinsa a samu al'ikhlasu a samu ba'a ibadar da za ka yi na farko za ka yi ta ne don Allah kuma za ka yi ta ne don Allah ne ya ce a yi ta sannan na uku za ka yi ta yacce Allah ya ce a yi ita ce wato da ikhlasi sannan kuma da mutaba'a za ka yi koyi da manzan da Allah ya turo maka ga wannan ibada ya ce ka yi kaza ka kwaikwaye shi wajen yin wannan kaza ma'ana kamar ya ce umarni shi ne ma'ana aka samu al'imanu da kuma al'amalu salim masu irin waɗannan imani da tace da kyawawan ayyuka Allah ya ce fayuwa fihim ujurahu Allah zai cika musu sakamakonsu na imaninsu da kyawawan ayyukansu a duniya ya ba su nasara ya ba su wato tabbata a doron ƙasa da nasara kamar yacca wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sahabbai ba su bar duniya ba sai da addinin musulunci ya tabbata ya kafa a duniya har bayan shekara 1400 karni 15 kenan har yanzu addinin musulunci yana nan tsaye tun waccan gwagwarmaya da wa'ayi da wato gwagwarmaya da karantarwa da manzan Allah yi har zuwa yanzu addinin musulunci yana nan a tsaye kamar yace Allah ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa fil a lahira ya saka musu da jannatin wa na'iman da aljannadu aljannoni wato gidajen zama na aljanna da kuma ni'imomi daban-daban sai Allah subhanahu wata'ala ya karkara wannan aya ya ce wallahu la yuhibbu zalimina Allah baya son azzalimai in kai azzalimi ne ka sani Allah baya son ka baya kaunarka ko kai da'awar cewa kai kana son Allah kana kaunarsa Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimi Allah baya son azzalimi idan kai wani mutum a duniya ko kai ka zo ka ce Allah yana son azzalimi ko azzalimai sai a ce maka Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimi sura ta uku aya ta hamsin da bakwai Allah da ya ce baya son azzalimai kai ka ce yana son azzalimai da maganarka da ta Allah wacce ce sama da maganarka da ta Allah wacce ce gaskiya da maganarka da ta Allah wacce ce za ta tabbata wacce ce za ta tashi dole ka yadda ta Allah ce gaskiya ka yadda ta Allah ce hakika ka yadda ta Allah ce tabbatacciya ka yadda ta Allah ce zaunanniya ka yadda ta ka ce iska ita za ta tashi a zero ka tafi a fanza a wabi kuma ka yi asara kai da azzaliman naka zuwa wuta wal iyazu billah na'am zalika natlu alayka min al-ayati wadh-dhikril hakim na'am ubangiji tabaaraka wa ta'ala yanzu mun ji wato yadda ubangiji ya kassanto mana kissar Isa alaihi salam a cikin wannan wato sura tun daga inda farko ubangiji maɗaukakin sarki yake mana bayanin wato aliflamin lamin kitab al'aliflamin Allahu la ilaha ubangiji yake nuna mana wato ilahantakarsa ma'ana ubangijantakarsa da kasancewarsa da cancantar abauta masa da kuma cewa Isa alaihi salam bawa ne na Allah halitta ne da Allah ya halicce shi da kalimatu takwini kalma mai harfa biyu ita ce kalma kun har zuwa nan wanda maganar za ta ci gaba ba ta tsaya ba Allah sai ya ce zalika ai zalika na tuluhu Allah ya ce wannan shi ne muke karanta shi gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ko gare ka ya mumini ko gare ka ya mai sauraron alkur'ani ko gare ka ya mai karatun alkur'ani da fahimtar alkur'ani Allah ce wannan shine da tuluhu alaika muke karanta maka shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga ayan na Allah ya wahayinta gare shi ga al'ummarsa ga ayan na cikin alkur'ani muna karantawa Allah ce to waɗannan bayanai zalika ai almazkur waɗancan bayanai da aka ambata a sama kasan a zo nan Allah ya ce na tuluhu muna karanta su gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam min al-ayati na daga ayoyi sai Allah ya ce wa zikril hakim da kuma az-zikrul hakim ma'ana ambato shine alqur'ani alhakim wanda yake cike da hikimomi daga wajen ubangiji subhanahu wataala cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci alqur'ani da azzikrul hakim wato zalikal mazkuru min amri isa naqra'uhu alayka min jumlati ayatil qur'anil hakim a wannan fassara kenan wannan abu da aka karanta ko aka ambata ko aka faɗa na lamarin isa alaihi salam da mahaifiyarsa muna karanta shi gare ka ya manzan musallahu alaihi salam ko ya kai mai karatun alkur'ani ko mai karatun mai sauraron ƙur'ani min jumlati ayatul qur'an alhakim suna daga cikin jimillar ayoyin alkur'ani wanda yake mai hikima wato cike da hikima wacce kowace aya muka bita muna cin hikimomi da shiriyar wato da take fita ko ake samu cikin wato waɗannan ayoyi idan muka kalli waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga farkonsu inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al nahnu ansaru allah amanna billahi washhad bi anna muslimun har zuwa ne inda Allah ya ce zalika natluhu alayka min al-ayati waz-zikril hakim har izuwa nan zamu ga abubuwa wato da muka samu na fa'idodi da shari'a cikin waɗannan ayoyi zamu ga kamar guda hudu ko biyar ko ma shida a cikin wato waɗannan ayoyi zamu ga abu na farko iqamatul hujjati ala wafdi nasara ko ala nasara da jira cewa hujja yanzu ta tsaya ga wato da nasaran najiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ba su labari hakikanin isa ta wace hanya manzan Allah yake ba su labari kenan ta hanyar wahayin al'ur'ani gashi wahayi yana zuwa Allah da ya halicci duniya ya kowa ya isa yana gaya musu wane ne isa ya tabbata cewa uluhiyar isa da suka zo da ita allantakar isa da suke son su nuna wannan magana rubutacciya ce domin Allah ya faɗi suhofinsa halayensa kamanninsa kasancewarsa tare da mutanensa da karamar da Allah yi wa mahaifiyarsa da karamar da Allah yi masa da karamar da Allah yi wa rominai tare da shi wanda suka yi imani tare da shi duniya da kuma wato lahira sannan muka fahimci abu na biyu cewa addinin musulunci shine addinin dukkan annabawa da manzanni da suka zo tun daga farko har ƙarshe kowane annabi ka ce addininsa musulunci ne duk wani annabi da Allah ya aiko ga mutane wato addininsa musulunci ne Dan shi ne na addini na gaskiya babu wani addini na gaskiya sai shi kamar ya Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam wannan magana haka take fil azaltan asali ba wai mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wai mu ne musulmi ba a'a dukkan al'ummar manzanni da suka gabata da annabawa sunan su musulmi millata abikum ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl ka gani wato ashe dukkan annabawa da suka zo da al'ummansu menene su yahudawa ne ko yan mishan ne sai ka ce musulmi ne duk wani addini wanda ya saba musulunci a kowane zamani a kowane lokaci ba addini ba ne a wajen Allah sai muka fahimci abu na uku cewa hadisin da muka faɗa jiya na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa manzan Allah ya ce kowane annabi yana da hawari tare da shi ba na hawari a jimlance wato sahabbansa ko mataimakansa ko waɗansu da suka samu wato wata sifa ta musamman kamar yadda manzan Allah ya ce hawari na shi ne zubairu shi ne ma'ana wannan wani taitel ne na musamman da manzan Allah ya bewa sai nuna zubairu radiyallahu anhu sannan muka fahimci abu na hudu muka fahimci fadlu la ilaha illallah fadlu la ilaha illallah a lokacin kowane annabi da manzo har zuwa cikamakin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce fadlu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda me sai ka ce izhumu shahiduna bil haqqi sune wanda suka shaida da gaskiya wanda suka yi furucin wannan kalma suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka san ma'anarta kuma suka yi aiki da ita ba wai kawai suka faɗi lailaha illallahu ba a baki kuma suka sama wa ma'anarta aiki a'a ita wata kalma ce daidai da alwala take yadda ka san ka kulla alwala akwai abin da ko yanzu kai alwalar zai biyo baya ware maka alwala kowa ya san fikin wannan haka ita kalmar la'ilaha illallahu ita ta ma tana da waɗansu ayyuka ko kudiri ka kudire wani abu ya warware maka ita ko kai furicin wani abu ya warware maka ita ko kai imani da wani abu ya warware maka ita ko kai aiki da wani abu ya warware maka ita suna nan da dama cewa wanda suka fahimci wannan kalma su ne ma'ana ma'abuta falala ma'ana suka santa suka kai aiki da ita sai abu na biyar da muka fahimta cikin wannan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi isa zuwa gare shi ba kashe shi ba an ɗauka ɗauka shi da ransa raf'uhu hayyan da ransa kuma zai dawo ƙarshen zamani ya yi hukunci cikin wannan al'umma sannan kuma ya koma ga Allah da irin mutuwar da Allah ya rubuta wa kowa da kowa kowane irin mutum cewa kuma ba wani mutum da Allah ya ɗanɗana mutuwa sau biyu Da haka mutuwa ɗaya ce in mutum ya mutu lanar da aka tashi shi ranar tashin alkiyama ko a wuce yake ba zai mutu ba domin Allah ya ambaci ‘yan wuta ya ce me sun malaya mutu fiha wala ya haya ba za su mutu a cikin ta mutuwa su zama sun huta da shan azaba ba ba za su kuma rayu rayuwa mai kyau su ji daɗi ba domin mai kullama na dijar jirodohun baddallahun jirodan gaira hariyar hukun azab dusan da ‘yan wuta fatun jikinsu suka kone Allah ce sai mu canza musu wata sabuwar fata don su ci gaba da ɗanɗanar azaba kenan shi ya sama wato masana suka ce fatar cikin ɗan adam ita take jin sabon kuna ruta ba da da za a fede batan cikin ɗan adam gaba dai ko da ransa in aka dana masa wuta ba zai ji zafin ba saboda abin da ke sa zafin wutan ya taba jikinsa shine fata an cire shi kenan dan haka shi yasa Allah ya ce yan wuta idan fatin su suka kone sai Allah ya ce baddalnahum juluda mun canza musu fatu ya ce to an canza musu fatu an musu kwailin kenan dan su rayu su ji daɗi sai ce kaira sai ce li yazuqul azab dalilin tabdilin jiludu shine ne li zauƙin azab don dan azaba ashe wanda yana nuna maka me yake cin wuta ya ji zafi a jikin dan adam shine me dankali shine fatar jikin ɗan adam kenan lokaci yayi to abu na ƙarshe na shida cikin wannan shine wa alƙawarin Allah tabbas gaskiya ne sai ya ɗaukaka ma'abuta musulunci ya kuma ƙasƙanta ma'abuta kafirci yahudawa da makamantansu da ire-irensu wannan alkawarin Allah gaskiya ne tabbas ne sai ka ga a duniya yanzu ba abin da ake yaƙa duniya gaba ɗaya kamar musulunci kuma ba addinin da yake ci gaba kamar musulunci ana yaƙarsa ana ɓata masa suna ana ce idan ba yahude yanzu zai je a turai ya samu wata caci ko wata makaranta ya kashe mutane ko ya kashe mutane a masallaci ko a caci ko a ina ba za ka ji an ce da shi ɗan ta'adda ba ko ɗan tsaurin addini amma idan wani mutum wanda ko asali shi ba musulmi ba ne amma kakansa a gidansu sun taba musulunci sai a ce ɗan ta'addar addinin musulunci kaga addinin ake san a fata kenan amma kuma ba addinin da yake karbuwa hatta a turai ɗin yake wato ci yake nasara kamar addinin musulunci shi dama alkawari ne na Allah addini na Allah ne shi alkawari zai ciyar da kayansa gaba in banda haka za ka ga hatta a irin ƙasashenmu na afirka za ka ga irin wahalar da kiristoci suke wa addininsu wajen yada shi wajen yada shi za ka gani su kashe kuɗi su je zai ka sai ka ga ɗan ƙauye kirista mutum uku sai ka ga ƙatuwar caci kamar su ton da za a ajiye tirela goma ta gero an yi ta saboda wato wannan kiristoci guda uku amma sai ka je ka samu ƙauyen musulmi sai ka samu ɗan masallacin wata irin ba aka yi gajiyayya tabarmin masallaci ma ba a iya saya kamar yadda ku ba kwa iya saya har yanzu ana neman taimakon tabarmin masallaci ina jin har yanzu da an sai uku sauran kudin ba za su sayi biyu ba to Allah ya sauki sa gani to shi ne dari da ashirin to Allah ya sauki Allah ya sa mu canza wannan shi ne shi addinin musulunci shi Allah yake ciyar da kayansa gaba ko ku yi masa hidima ko kar ku yi Allah zai ciyar da shi kuma in ba ku masa hidima ba Allah ya tashi kama su masa hidima sai ya canza ku sai ya kawo waɗansu ba ku ba Allah ya ce wa in ta tawallau ya sabdil qauman ghayrakum sai ya ce thumma la yakunu amsalakum dan kuka ji kuka kace ba za ku yi addinin musulunci hidima ba mai karantarwa ce ba zai karantar ba mai wa'azi ya ce ba zai yi ba Me wato taimaka da kudinsa a yi ayyuka ce ba zai taimaka kowa ce ya fasa ya gaji abin nan kaza kaza sai Allah ya kawo sai su ɗauka wanda ba irin ku ba su kuma su ci gaba da abin kuma su fi ku ainihin gogewa da ƙwarewa da iyawa kaga addinin musulunci addini ne na gaskiya mai cin nasara ko yaushe alhamdulillah lokaci yayi sai mu tsaya ana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya da a rayuwa baki daya da ke